no. alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ala kuma iya kama ma a birnin Yemi na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 26 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu magana ne akan munafikin mata wato magidancin da ke haɗa matansa faɗa da gangan. yake zara muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da mata da za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi zamantakewar ma'aurata akwai korafe-korafe da kuma koke-koke daga bangarori da dama akan rawar da maza suke taka ko magidanta wurin haddasa tsana ko tsananin kishi tsakanin matayensu a zauren namu akwai malama hafsa malama farida malama maryam da kuma malama ramatu wanda za mu tattauna wannan al'amari da ya shafi mata zalla baki na wasu jama'a na da ra'ayin cewa idan kaga gidan mutum ya gyaru wato shi mai gidan ne ya so a zauna lafiya idan kuma gida ya lalace wa'ance jin mai gidan ne yaya wannan batu yake a ku jama'a assalamu alaikum hakika maganar da kika faɗi haka yake so tari ma barakan tana fitowa ne daga gurin magidanta maza yana zaune lafiya da matan shi ba a hana ya aure ba suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ya kamata lokacin da za a yi a kyautata yin kuma ya kamata idan kayo auren nan ta zo to ba wai saboda ita tana amarya saboda ita a tana amarya ita yan ce mm. sabuwa ce za a ji da ita ka wulakanta uwar gida ba a'a ba haka ya kamata ka yi ba ya kamata a ce ka zaunar da su kowace ka bata wannan kake ga wai dan muna tare da ita ta gundire ni ne a wai ko dan ta fita a raina ne na aure ta ba haka bane tana nan a yanda take kuma ke ma ga matsayin ki yanda kike so amma lokacin ba haka yake faruwa ba sai ki ga wani lokacin tun daga waje ma namiji ya bata gidan shi kamar yaya sai ya ce amar yadda zai aura eh. tun daga waje zai fara cike eh, Allah kyale ta bata iya girki bane a ke kaza kaza a ke ke wallahi na gaji da ita ne kawai zaman hakuri nake da ita dan Allah mm. tun daga waje ya fara mu gaya mu wannan amarya da za ta shigo me zai faru idan ta shigo a naki me kike gani zai faru idan ta shigo malama fa da an ce fa in babu wuta me kawo hayaki ya zaki ce ta bata kasa ba ai da bata kasa mako ai ba za a yi wata ba ko Ina ta kasa ne shi sa kuma dole ya gaya ma wacce da za ta shigo ta shirya cewa ta gyara wuri kaza ta gyara wuri ka. me ya haɗin fada a cikin wani al'amari To jama'a assalamu alaikum. Ita dai uwar gida ba kasawa ta yi ba. To. Gaskiya wannan batu duk wannan mishkila da ake samu gaskiya mafi yawanci daga magidanta ne. Wasu za ka ga suna neman auren ma sun nuna masu 'yan matan da suke nema a waje uwar gidansu ba ta da kima. A wani ma mm. zai ce ma wannan budurwan uwar gidan shi ma kazamiya ce. bata iya girki ba mm. bata iya kaza ba to yana yin haka ne saboda ke ki shigo ita amarya to yadda aka yi kika shigo dama ga abubuwan da ya faɗa miki a waje babu yadda za a yi ki ɗau uwar gidan nan da kima saboda ya riga ya ɓata ta a waje mm. ya ce bata iya girki ba kazaniya ce maganganu iri-iri to ya riga ya kwashe wannan mutuncin da za ta gani na uwar gidan shi a idan eh, a idan wannan amaryan to bayan da za a yi wannan amaryan ta girmama wannan amarya ba zai taba yiwuwa ba malama amarya daga ganin sarkin fada kuma kawai sai miya ta kama zaki daga kawai namiji ya ce da ke ta cikin gida bata iya ba ke ma sai ki dauka ki dora aka ki aka fara kara aure gaskiya irin wannan akasarin wa'annan maganganu na biyu bayan abin da yan uwana suka fada akai galibin shi da yawa abubuwan namiji shi yake yake maza su suke fara ba da gidansu to ta yaya wai kuna ta cewa mazan nan kuna ta cewa mazan nan ne suka yi ne akwai wani abu da ya taɓa faruwa ni ga nauce ba jiyo abu ko ta kamar kawaci haka zan ce miki mm. mijin ya zo neman ta auren ta na biyu za ta yi aure na uku ya zo neman ta ya dinga zagin waccan uwar gidan tun kafin ma a ce an sa rana da komai da na na biki yana zagin uwar gidan tana gaya masa nake ce mata to ke ba kya tunanin idan ya zage uwar gidan na ke ma fa wata rana zai zage ki hmm. jaka mahaukaciya banza ba irin zagi na kuma amma yana tare da ita yana tare da ita fa ita jakar tashi ita jakar kuma ita hmm. tana ganin tana faɗin ciki da cewa ai matar da zai aura bata iya ko komai ba ba ta san komai ba ban gane ba ba ta iya komai akan al'amura na gida ita wadda za ta shigo ita wadda za ta shigo tana farin cikin cewa za ta samu uwar gida ba ta iya ba uwar gida ba ta iya komai ba aka zo so kin gare ni dole zai shiga hmm. dan a lokacin ya ce ma a shirya ta je uwar gidan ta je ta eh, haihu ta je ta mata barka aka ce ni zan je rakiya na ce babu inda zani saboda ban ga dalili ba ta ji da mene za ka yi mata kishiya sannan ka ɗauki mata mata ka je na ce mata ni ba zani ba amma in kika je duk abin da aka yi miki ke kika ja ma kanki to wato tsarin ma tun daga neman aure maka kuma na shigo gidan namiji maza su fara bada eh. hanyar da cewa za a wulakanta mace wallahi da yin wannan aure da ƙyar yarinyar nan ta haihu ɗaya ita amaryar ita amaryar da aka aura saboda me saboda abubuwan da ya gaya mata cewa ai kaza kaza kuma bata gaya mishi cewa ga hanya da ya kamata ya bi ta gaskiya da gaskiya ta fito ta gaya mishi matar ka fa matar ka ce ai tana cikin doki dan saboda ita take so ta zama tauraruwa ko ba haka bane halin mu ne ki san wani abu abun na Allah mm. da ta shiga cikin gidan jin dadin da take tunanin za ta samu wallahi ta samu ba mm-hmm. sai wuya a gabanta a ranar tana da tsohon ciki ta kira shi ta ce tana son dan Allah ya sai mata kankara tana so ta shasha shi a ruwan sanyi wallahi bai siyo kankara ba wata budurwa kuma daban ki ga sakayya ta Allah wata budurwa daban ta kira shi a waya ta ce gidansu ba su da kankarar da za su sha ya tsallake ta ita ya bata ya je siyo kankara ya je kai ma waccan budurwa wacce take waje wacce take waje to kin ga ai sakamako ne abin da ta yi ma wacce ita gashi an ninka mata ma mafiyin shi nan hmm, lokacin tana da bukata lokacin tana da bukata to kin ga san kafin ai ma auren watan azumi ne ya kama hmm. karshe kayan abinci da aka siya kaf ita wannan budurwa ita ta yi list aka siya aka kai ma uwar gida wanda a nan gurin adalci ya fito a cikin hmm. kwata kwata babu ma adalci a cikin wannan magana kwata kwata ma bata taso to bayan da aka yi auren irin wannan zaki ta zo da wani tunanin ta na daban cewa ga yanda za ta ga uwar gida ko kuma ga irin wulakancin da take tunanin miji ya kamata ya yi uwar gida saboda yadda ya nuna mata cewa ba ta da kima to sai ki ga wani lokaci bayan an shigo gidan kuma zama ya ki yin daɗi shi ma a wannan bangaren kuna ganin miji ne ke da hannu a ciki ba kishin ku bane mata ke hana ku zama lafiya ne ke da hannu saboda ba ma gidan su ɗaya ba unguwarsu ma dukkan su daban-daban ne mm. sai ya koma kyautata wadda ya haka da yake cewa baya son ta ita ya fi son amarya da sauransu sun yi ma kansu ƙarya ita ma ta yi mai ƙarya shi ma ya yi mata ƙarya tana zaune a cikin gidan ya sai mota ya je ya kai mu wannan uwar gida da ya kira jaka to kin ga wace ce ta zama jaka ita dai amarya ita ce dai jaka malama ramatu ana ta bugawa dai ko ina shin ba wani shi namijin shi namijin ba zai samu sassauci bane a bangaren ki ki eh. fahimta cewa ba shine ainihin kanwan ba eto eh gaskiya na goyi bayan abin da 'yan uwana mata suka faɗi mazaje suke haddasa fitinan nan a gidajensu wani lokaci tun kafin ma a yi auren suke zubar da kima ita uwar gidan a idan amaryan kuma hakan bai kamata ba gaskiya to ita amaryan wani lokaci ba a samun uwar gidan da take ita ma tana da matsala ila ya riga ya nuna masa cewa taimakon amarya ne je eh to gaskiya akan samu hakanan amma bai kamata shi as magidancin da zai kawo matan gida su zauna tare kuma ya je ya dinga aibata ita uwar gidan a gaban amaryan ba gaskiya ga satan ansa waɗanda ma ake shirin a aure su as amari duk namijin da zai zo ya ce maki ai matan shi ta gida gashi gashi gashi ya ta faɗin halayen banza marasa kyau yana aibata ta to ba namijin aure ba ne gaskiya saboda me abin da ya yi wancan ɗin ya fa daɗe da ita shekara da shekaru kuma ya iya yi mata irin haka to ke ma ki shirya sai ya maki wanda ya fi wannan so mata gaskiya mu kula. kuma tana da wancan halin har ya kasance ya dade da ita yana zaune da ita sai yanzu rana tsakake dan ya zo neman ki shine zai ce wai ai ga halinta ga halinta tana da wannan halin ya zauna da ita kuma yana tsare da kuma haka yana da wancan halin ya zauna da ita shekaru ke ma ki sani duk ranar da kika shigo hakan zai iya biki kuma yanzu ya kamata tun eh, kafin ki shiga ma yanzu amare yanzu da rawan kai da masu ke shigowa a a ko da kishin ku ne dai motsa da tunda ku ne uwar gidoji ko da rawan kai suke shigowa gani suke su suka iya komi yanzu to kuma ke kina tare da miji kin daɗe shekara da shekaru duk wani abin shi duk kin iya jurewa da wani komi duk abin da yake bukata kin riga da kin sani to babu yanda za a yi ke ki zo yanzu zuwan ki kenan ki ce za ki saba da shi da wa'annan abubuwan nashi dole sai an samu kuma in zama te zama fa za a gano fa gaskiya zance fa dan yan mata da yawa ma suna tunanin in namiji fa zai kara aure ke mata ta cikin gida ba a san ki hmm. an gaji da ke ne wanda kuma ba haka bane ba kaddara ce ta ubangiji Allah ya kaddara namiji zai kara aure tabbas zai kara wani nan kuka sani tunda ba zuciya zo kwaje wani ina fa an daina san naku ne shi yasa to bari mu je ga wani batu mana a maganan adalci shi wani babban magana ne a maganar zamantakewa musamman na zamantakewa da ya hada mata fiye da daya a cikin gida za ga wani lokaci namiji ya fifita wani wuri ya wulakanta wani wuri ma'ana dai baya daidaitawa wurin adalci wanda wa'in suke ganin shi ma wai yana da rawar da yake takawa wurin kawo tsana da kuma zafafa kishi tsakanin kishiyoyi yaya batun gaskiya wannan akwai shi saboda akwai wani abu da na karanta jiya akan maganan adalci ne mijinta ya karo aure tana murna suna zaune lafiya amarya ta zo ta samu ciki to da amarya ta samu ciki to kaga sai a nan gurin rashin adalci sai ya shigo idan mace tana da ciki wata ba ta iya cin abinci hmm. wata za ki ga gaba ɗaya kayan zaki take so to hmm. ita wannan amaryan sai ta nuna cewa ita daga ice cream din nan dai sai nama take so ta rika ci saboda shi zai zauna cikin ta ita kuma matar ta shi ita uwar gidan shi ta haifa mai duk mm, rawan jikin ma me zai yi namiji tana da shi mace tana da shi ta hmm. haifa duka to kin ga wannan karkatan da ya yi kamar ba a taba mai haihuwa ba to wannan abin da ya nuna ya watsar da uwar gidan shi nan sai ya mata ciwo a cikin ranta to sai ta kira kawarta ta ce gashi ita abin da take ciki kawar nan ta bata shawara hmm. to kaga da dalilin rashin wannan adalcin wannan abin ya shiga ranta da kawar ta bata shawara sai ta ce su tafi wurin malami to da suka tafi wurin malami a shi wato kamar an karkata eh, hankalin mijinta a tunaninta yawa ta ce ita so take a karkato mata da hankalin mijinta sai shi kuma bokan sai ce shi sai dai a zubar da cikin ita amarya wato sai an raba eh, amarya da wannan abu eh, hankalin shi zai dawo wurinta to ita dai a zuciyanta ba abin da ta nema kenan ba Na yi shirin bin sako na dauniya malamai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano ta don dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba na ko ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe yi karo da ɗan Musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa. Jama'a kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga ɗaukan ku bari mu ziyarci filin kwalamar mu. Mai sauraro barkanmu da sake haɗewa da ku a cikin zauren mu na kwalama inda muke gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. a yau ma muna tare da malama aisha muhammad ibrahim da za ta gabatar mana da girki mai armashi malama aisha barka da zuwa na zaure to barka mu dai hajiya binta yau dai ga ma a kicin tsindin haka kuma kin ce girkin da zamu yi mai sauki ne wanda goro ma zai iya yi ba dole sai mace ba wannan da gaske ne menene wannan girkin dambun kuskus zamu ta to shikenan bun kuskus mm. to mai sauraro kun ji ana dambun masara ana na gero yanzu kuma da na kuskus haka kuma musamman ga dan mu mata a rika sabanta kin kisan wasu lokuta kullum abincin mu shinkafa ko mm. taliya mm. haka dai amma dambun kuskus din nan bai da wahala kuma shi hawa ɗaya ake mishi idan za mu yi dambun kuskus muna buƙatar kuskus muna buƙatar kabeji karas peas green beans gyaɗan miya gyaɗa gyaɗa dai wannan tamu. ta yin taushe ita da ita sai sinadarin ɗanɗano sai kuma kurkur ɗinmu wato turmeric to da farko idan muka tanadi waɗannan kayayyakin kin ga green beans za mu yayyanka shi daidai daidai carrot mu yayyanka shi daidai daidai peas kuma dama shi wannan already wake ne dama eh. Gidan miyar mu mun gyara ta mun aji an bubbuge ta kenan ba sai an buge ba ko za ko ki cire wanda ta danyi tamoji tamoji ne loci ta yi Ki san kina kallon ta zaki gane eh. yawa sai ki aji su a gefe sai ki zo ki samu tattasan ki da tarugun ki da albasar ki shi ma ke aje shi a gefe za ki samu dan wata roba haka mai dan girma misali mu dauki kuskus leda daya in wai gida tana so ta yi leda biyu sai ta yi dublin abin da za mu yi yanzu to na gane wato kayan da ake bukata na kayan miya sai ta linka mm-hmm. kin ga dai kabeji peas dinki green beans ya ishe ki ce mu kayan ganye dai mai amfani a jiki shi zai shiga cikin wannan tattasai kuma ne kika samu kwaya uku ko hudu ya ishe ki eh, ta rugu guda hudu haka ko uku hmm. su ma sun ishe ki sai ki zo ki samu roba mai kyau mai dan girma da zaki ki haɗin komai a ciki sai ki buɗe wannan kuskus ɗin naki sai ki juye sai ki ka ɗan gishiri kaɗan sai ki sa sai ki kawo ɗan man gyaɗa sai ki ɗan yaryaɗa mishi sai ki kawo ruwan dumi fashashe sai ki dan sa dan kadan to yayyafa zan yi kuwa wa zan yi zaki yayyafa ai akwai zafi haka dai a kofi dan dis dis dis hmm. sai ki juya hmm. shi hmm. sai ki kawo murfi sai ki rufe sai ki aje shi a gefe kamar yanzu idan zaka yi kwadan gari garin rogo yadda za a yi sai a kuma tsane mata ruwanta haka to shi wannan ba za ki jika shi fa da ruwan ne ki tsane ba eh. yayyafa shi ko ba a san ruwan ma ya kai har sai an tsane mm, mm, ruwan mm, to zai shige ciki ya tsaya daidai kenan in kika sa mishi ruwa zai zo zai chabe to yanzu zai warware ki na bayan na sa na ruwa sai ki ajiye a gefe kuma ma kin ce in sa man gyada yawa to ba zai kama ba kenan to ya kika da shi a gefe sai ki da jigenki shi a nan dambun kuskus ba a sa fannuwa. ba a sa citta saboda me baya dadewa a wuta so ba za su dahu ba to ba za a sa ba wani spices ma a nan ba masu duk wani kayan kyale-kyale wanda kayan ganyayyakin da kanshin da za su fito da shi ya isha shi kadai muke bayan kin da jagenki sai ki dauko wannan kuskus din naki sai ki dauko turmeric dinki hmm. kurkur eh. sai ki zuba a ciki sai ki juya za ki ga nan da nan yayi ka sai ki kawo da jajjagaggen kayan miya na naki sai shi ma ki sa sai ki juya sai ki kawo gidan miya ki zuba sai ki juya ki kawo peas da green beans da carrot ɗinki to su anan za mu dan turara su a wuta za ki sa peas ɗinki dan tafasa ɗaya biyu sai ki sa green beans ɗinki sai ki sa carrot ɗinki sai kawai ki tsane ba ruwa a jikin sai ki zo sai ki juyi. sai ki kawo sinadarin ɗanɗanon ki kaman guda takwas sai ki mutsike a ciki sai ki juya sai ki kawo kabejin ki ki zuba sai ki kawo albasar ki enough in ji bature inda za ta ji wato wanda isa dama kuma ai dambu aka ce tana kuma son albasa yawa sai ki sa sai ki jujjuya to kuma yankan da yadda daga dama zan yi kenan yawa da ta daga dama amma kada ya irin lafta lafta na kuma eh. kada ya yan mutsi mutsin nan kamar na salati su bace sai ki haɗe komai ki kin ganan dambun mu ya haɗu ai yana ƙasa ma ya riga ya gama haɗuwa kina kallon shi kin san ya haɗu shikenan sai ki kawo tukunya in kina da steamer ba duka mu muke da steamer so idan kina da steamer to in ba ki da steamer sai mu yi amfani da gargajiya na gane sai mu yi amfani da gargajiya yawwa za ki samo tukunya mai dan girma sai ki samo murfin na kusa da ita yadda in kin sa shi a cikin tukunyan zai shiga amma ba zai yi eh, ba ya zauna ba sai ki samu tafasasshen ruwan ki sai ki zuba a kasan tukunyan sai ki kawo wannan murfin sai ki sa to ta je ne kasa je can ya rufe wannan ruwa da aka zuba sai ki daura shi a wuta sai ki kawo wannan dambun naki sai ki zuba in tukunya tana da girma da ta cinye mm. fine in ba ta da wannan girman kada ki cika mishi sai ki sa daidai da zaki iya rufe shi da murfi mm. sai ki kawo ledar ki mai kyau sai ki rufe bakin to saboda tururi kai ya wa sai ki kawo murfin ki sai ki rufe minti biyar goma zaki ji kamshi ai ba ma magana shikenan yayi sai ki kwashe in kin so a lokacin sai ki yaryade shi da mai a cikin kula in ba ki so sai ki bar shi sai lokacin da zaka ci sai lokacin da za a ci in kina soyayyen mai in ba soyayya sai ki soya mai to malama Aisha da fatan masu sauraro za su gwada wannan al'amari to shi wannan eh, girki da kai na kuskus mm. tunda an ce dambu ne mm. kuma yana buƙatar ruwa kar a yi ana yi ana shakewa me zai dace da shi idan za a sha yawa to anan za mu yi lemu to za ki nemi cikakke da kisan san tana zuwa dan da dunkule da dunkule da kamar dan yatsu yatsu haka a jikin haka danya ko busassa danya to to sai ki samu kaman dunkule biyu hannu biyu kenan yawwa sai ki ciccire su kin san kasa tana makale eh, eh a tsakanin a wayannan yatsun san nashi ka balle suka balle su su fito fili wanke su sai ki wanke sai ki sa a kofin blender bayan na dan rage musu girma yawwa ki dan dicing din su a ki dan yayyanka sai ki kawo barbarki ita ma sai ki yayyanka ta bayan kin fere sai ki markaɗe shi ya markwada sosai sai ki ƙara ruwa sai ki tace sai ki dan sa shuga yar kadan daidai dandanon macen daidai dandano so in kina so ki kara ganishin din abin ki san garnishing kayata shi yake sa bada kala da armashi za ki ga yanzu gidan abinci sai ki ga an sa hotunan abinci ke yaya kike gani kaman ki dauko ki kaman ka dauko kuma ado kawai aka musu kuma ba wai baka da irin kwana bane a gidanka amma saboda an bada lokaci an kula da shi an yi mishi kwalliya sai Ibrahim kuma ka miƙo kuɗi mai yawa ka miƙa musu mm. to idan kika yi haka din akwai tsari biyu in kin so so sai ki ƙara samun wata yar kaɗan ita abarbar hmm. sai ki yanka ta ƙanana ƙanana sai ki zuba a ciki ya zama suna yawo a cikin ruwan yawa an oh. kuma baki da wannan wadatar sai ki dan samu dan ko da dan sala ɗaya ko sala biyu shi ma sai ki mishi ado a bakin kofi wato dai sai in makala shi kamar dan kunne yawa ya ku ba da ma'ana <laughs> to da fatan mai sauraro zai gwada ita shi ma wannan girki domin ya je armashinsa Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar. tana zubar kwalla ta da ni a soyayya ban komai ba. Aina ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba. Madalla masu saurare ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin sakamakon ko cikin amarya ya bare. To daga jihar Kaduna gashi nan mun sami kira da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam barka da warhaka. To malama ne miki barka da yammaci sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah dangane da wannan batu da suka tattauna babu shakka duk namijin da yawa zai je karin aure misali yau ya je yana kushe uwar gidan shi aikin ga bai da kyauta ba kuma da zarar ka kushe wannan uwar gidan taka ko da ba gida ɗaya suke zaune da uwar gidan da amarya ba idan ka tsara auren ba za ta kalle ta da daraja ba za ta kallanta a wata irin da ya gashi gashi gashi da sauransu da haka ni abin da nake ba da shawara dangane da su kansu magidanta yau idan aka ce ka zo za a tsara aure to kada kai kokarin zaka kushe matarka ka tsaya duk abin da ka sani ba za ka kare mata darajarta da mutuncinta ko da ko matsala kuke samu ka nuna wannan amadi da zaka aura a matsayin cewa matsala kake samu da matarka domin idan ka faɗi wannan to za ka samu matsala ko a ka bata iya girki ba ko a ka bata iya wannan ba to idan kai haka to ka nema mata rashin zaman lafiya ko kuma ka nema mata ba za a girmama ta ba da haka magidanta muna fatan za a yi ta tsara aure wanda yake da ɗaya ya tsara ta zama biyu wanda yake da biyu ya tsara ya zama uku na kuma ya kokari ya cike ƙofa idan aka yi haka sa a zauna lafiya mu dai fatan mu za a samu zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo a tashi lafiya dan Kaduna Najeriya ta malam Musa ban san da me mata za su ce akan wannan ra'ayin naka ba har yanzu dai a jihar Kaduna ga wani kira nan na shigowa alaikum. salam barka da warhaka da wa muke magana. Ajiya barkan ku da yamma barkan ku da aiki. Barka. To kuna tare da Isiya ɗan kishin Najeriya daga hawan kari kasan kuma so ba jihar Kaduna. Tau Malam Isiya muna jin ka. To gaskiyan al'amari na ji bayanin da kuka yi. To, hello? Muna tare da kai. Yau wato gaskiya na ji bayanin da kuke bayani a kai gaskiya irin wannan bai kamata ba. Tun da in ka riga da ka zo za ka auri misali za ka yi ma ainihin gwargida kishiya ka koma kuma kana faɗi waɗansu maganganu wanda ba su dace ba to ita ma wannan da kake zuwa kana mata wannan daɗin bakin in har ta zo gida ita ma ba za ta tsallake mu wannan maganganun ba to ni dai babban fata na dai ina so in ja hankalin yan uwana maza a ji tsoron Allah sannan kuma kai ma za ka haifa yanda baka so ka wulakanta ainihin ƴar wani to kai ma ka yi kokari ka a wulakanta naka Hajiya ana muku fata alkai da fatan za ku lafiya ita daki Najeriya daga hawan kai kuma so na gode. Madalla. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. mana Ayuba muna jin ka. kamar dai layin malam ayuba ya goce masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma za mu koma jihar kaduna salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum sa'ajja barka da aiki barka da warhaka haka To madalla suna na Murtala na kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To malam Murtala muna jin ka. To a bangaren da zan dauka na wannan tattaunawa da aka yi shine cewa a shi namijin da ke amfani ya haɗa kan matan shi ta rikici shine abin da zai je gaya ma waccan daban abin da zai gaya ma waccan daban. To ai irin haka ya sha faruwa a ƙarshe ya je shi wasu sukan je su ƙara aure ne suna tunani don su haɗa matan su rikici musamman wanda suka raba musu gida shi zai ga lokacin zai samu kwanciya hankali to irin haka ne wani ya je haka su matan da suka gane shi suka haɗa kai sai suka koma suna azabtar da shi to muna fata duk namiji mai irin wannan mata su cije su haɗa kansu sai su mai da mai da wannan aniyan nayi shi zai gane da ya kuskure babba da fatan maza za su gyara tashi lafiya mun gode malam murtala da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai jihar sokoto Eh, assalamu alaikum mai magana jello Garba Dina Sokoto a Najeriya. Alaikum salam Malam jello Eh, mai magana jello Garba Dina Sokoto a Najeriya. A gaskiya dangane da abin da ke faruwa musamman ma idan muka duba ta bangaren za zaka ga wani ba ma a kishe zai amarya zai zai zaka ga ya kushe ba ko kuma yana walakanta ta wani in ya aure sai ga ya dawo yana walakanta amarya. ko kuma yana walakanta uwar gidan kaga duka abubuwa na wanda bai kamata ba ya kamata aure na ƙari na kuma duka rike su duka matanka ne kuma ka rike su wanda ya kamata kuma ka yi musu adalci gada ka nuna son wata bisa ga wata wannan shine adalci kuma shine za a yi zaman soyayya a samu ƴaƴa da kuma ci gaba wannan ita ce gudun mata na gode ne to mun gode masu saurare da wayan malam bello daga jihar sokoto muka kawo karshen ɗaukan wayoyinku kuma a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahar aminu fahe sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da Mr. Nelson Lopez da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.